Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 28 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryama yau talata wata kungiyar mata ta gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Afghanistan. Suna buƙatar daman yin ilimi da aiki a ƙarƙashin sabuwar shugabancin kungiyar Taliban. Kafar yada labaran Siriya ta faɗa cewa wani makami mai linzami da Isra'ila ta harba daga tekun Mediterania da afkawa tashar jirgin ruwan Siriya ta Latkiya inda ya tada wuta da barna mai yawa. a yau talata kotun kolin rasha ta yanke hukuncin rufe babbar kungiyar kare hakkin bal'adama ta kasar da ake kira co to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan najeriya sun mayar da martani akan kalaman ministan shari'a kasar game da yadda gwamnatin tarayya ke amfani da kudaden sata da aka kwato daga kasashen waje bayan haka za ku ji cewa hauhawar farashin dalar amurka a najeriya na ci gaba da kawo babban cikas ga 'yan kasuwar kasar musamman waɗanda ke fitar da kaya zuwa kasashen duniya. To koya masana tattalin arziki ke kallon wannan batu? Kaga tun wanda zai zo ɗauki dukiyarsa ya sai kayayyaki fit da su kasashen waje to wannan yana taimaka ma ƙasa ne ba. Wanda yana cikin abin da ke nuna ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Sun ba aka aka kuma hana wa'in 'yan kasuwa ko kuma suka samu taulayi saboda wato canjin nan. To za a tattara kuma zai rage ƙarfin ƙasa na hidda kaya. To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji fatan wasu 'yan Najeriya game da sabuwar shekarar 2022 yayin da ake ban kwana da shekarar nan ta 2021. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baban Lahafis ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeli. A yau talata wata kungiyar mata ta gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Afghanistan. Suna buƙatar daman yin ilimi da aiki a ƙarƙashin sabuwar shugabancin kungiyar Taliban. Matan sun yi tattaki kana suka rera sakonni da suka hada da me yasa kuka rufe makarantu da aiki da abinci da kuma ilimi. Wata mace ta rika wani kwali mai rubutu da ke cewa mu mata mu tashi tsaye mu kyamaci wariyan jinsi wani kwali kuma na ɗauke da rubutu cewa mu ne muryar mutane masu fama da yunwa gwamnatoci da kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama suna matsawa taliban lamba da ta mutunta haƙoƙin mata tun lokacin da ta kwace iko a ƙasar afghanistan a cikin watan agusta kafar yaɗa labaran siriya ta faɗa cewa makami mai linzami da isra'ila ta harba daga tekun mediterania ya afka wa tashar jirgin ruwan siriya ta latkiya inda ya tada wuta da barna mai yawa kamfanin dillancin labaran ƙasar na sana ya ce an kai harin ne da sanyin safiyar yau talata kana harin ya taɓa wata kwantena a nan tashar jirgin ruwar latkiya ita ce babbar tashar jirgin ruwa mai yawan hada-hada a siriya kana harin na isra'ila shine na biyu da ke auna wurin a cikin wannan wata isra'ila ta kai hare-hare da dama ta sama akan wasu yankunan siriya tun lokacin da kasar ta fada cikin yakin basasa a shekarar 2011 ba kasafar isra'ila take tsokaci a ɗaya daga cikin hare-haren da take kaiwa ba amma ta amince da kai hari akan sojojin da iran ke marawa baya da kuma jigilar kayayyaki domin hana iran samun mafaka a nan siriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau talata kotun kolin rasha ta yanke hukuncin rufe babbar kungiyar kare hakkin bala'adama ta kasar da ake kira memorial masu gabatar da kara sun zargi memoriya da kin saka alama yadda ya kamata a kan littattafanta da aka ayyana ta a matsayin wakiliyar kasashen waje sun kuma ce kungiyar tare na tarayyar soviet tare da sake gyaran aƙidar turawan nazi da suka kira da masu laifi kungiyar ta memoriya ta yi watsi da waɗannan zargi-zargi da ta kira na siyasa kana shugabanninta shi ta takobin ci gaba da gudanar da ayyukansu kungiyar ta yi fice ne ta hanyar aikin tattara laifuka a lokacin shugaban tarayyar soviet joseph stalin kuma a baya-bayan nan ta yi magana akan kokarin murkushe masu sukan lamirin shugaban rasha vladimir putin madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Biyo bayan kalaman da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malam ya yi na cewa gwamnatin tarayyar kasar na amfani da kudaden satar da aka kwato daga kasashen ƙetare wajen gudanar da manyan ayyuka na ciyar da kasar gaba. 'Yan Najeriya sun mayar da martani. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta hada mana. Waɗannan kalamai dai na ministan ya fito ne yayin wata hira da aka yi da shi a wani gidan rediyo a jihar Kano inda ya ce ana amfani da kuɗaɗen da aka kwato daga ƙasashen waje waɗanda barayin gwamnati suka sace wajen aiwatar da manyan ayyuka a ƙasar da yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma gudanar da shirye-shiryen ayyukan jin kai ga al'ummar ƙasar. Masanin al'amuran yau da kullum Sabo Imam Goshua ya bayyana cewa. Maganar da minista ya kai malami bai zo da mamaki ba dama mun jima muna zargin wannan gwamnati cewar ja ya faɗo ya ɗauka wato ana karɓar kuɗaɗe ne a hannun marasu gaskiya kuma wasu marasu gaskiya suna kwashe ba da manta ba sun faɗi adadin kuɗaɗe da aka ce an karɓa a asusun tsohon shugaban ƙasa marigayi a facca kuma sun ce in an karɓa wannan kuɗin ana sa a tirejari ne na gwamnati kamar ba mu san abu guda ɗaya da aka yi wanda za a ce an yaba wannan kuɗaɗe ne da aka karɓa daga ƙasashen waje ko wannan kuɗaɗe aka karɓa na CRCC da sauran kuɗaɗe wanda ake zargi na almunda ne ya dace shugaban ƙasa ya nemi sa halewa yau majalisa a yi wata hukuma ta musamman kamar fitiyam a ce irin wannan kuɗaɗe ne ake sarrafa su wanda talakawa suke gani a kasa musamman a inganta harkokin lafiya ilimi da wasu abubuwa wanda ke taɓa talakawa ruwan sha da harkar gona to ba a yi haka ba amma ba komi wannan gwamnatin ta tafi wata ta zo duk abin da suka binne insha Allah zai to fili kuma yan Najeriya san me ke biya. Mai magana da yawun gamayyar kungiyar arewacin ƙasar Abdulaziz Suleiman ya yi ƙari da cewa. Ina ga kamata yi a ce 'yan ƙasa sun san nawa aka karɓo kafin a yi maganar ga yadda aka yi da su. A san nawa aka ko daga guri kaza an sa su a guri kaza an yi kaza da su su ko sauran aikace-aikace na bunƙasa ƙasa su matsalar da aka samu a nan shine yadda gwamnoni suka soke suka kashe suka dakile aikin ƙananan hukumomi saboda ka shi talaka yanzu ba abin da zai gani muddin dai local government ba su da amfani ba su aikin komai a kullun ciyaman yana gurguje yana babban birni yana neman kuɗaɗe a wajen gwamna saboda haka ba a aikin komai talaka ba abin da zai gani ko kwalbati ne bai gani ba sai ya ce shugaban ƙasa ne ya gaza duk da kalubalen tsaro tsaro da kasar ke fuskanta waɗanda aka danganta da rashin kayayyakin aiki da jami'an tsaro ke fama da su. Ministan ya bayyana cewa cikin shekara ɗaya a mulkin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari an samu gagarumin nasara ta hanyar yaƙi da ta'addanci batun da masanin tsaro a kasar Yahuza Ahmad Getso ya ce duk shashi baɗi ce da borin kunya. Kamar yadda nake faɗa kowane lokaci cewa a Najeriya ba taɓa makarancin gwamnati irin gwamnati Malam Muhammadu Buhari ba sakamakon cewar yaya za a yi a ce an samu hukumomin tsaro ita minista ta kuɗi ita ta ce ta ba su makudan kuɗaɗe dangane da samar da kayan tsaro. Shi mai ba shugaban ƙasa shawara ya ce an ba da makudan kuɗaɗe akan samar da kayan tsaro da bunƙasa harkar tsaro amma babu tsaron sai tsoro sai kuma ƙara taɓarɓarewar tsaro da ake samu. Sannan kuma wato su hukumomin tsaro suna maganar kullum ba su da kayan aiki ba su da kuɗin aiki ba a kula da su da sauran makamantansu kamar yadda muke gani a fili tunda inda akwai waɗannan kuɗaɗen ai da an ɗauki ma'aikata wadatattu ma waɗanda za mu gansu suna aikin. Sannan kuma maganar cewar an yi amfani da waɗannan kuɗi don maganar ba da kuɗin yan fawa da gyara makarantu da kuma yin waɗansu abubuwa na ayyuka ai wannan yan najeriya ba su gani a ƙasa ba to kuma sauran basussuka da gwamnati ta rinka ciwowa tana cewa tana amfani da su don tsaro da kuma raya al'umma da sauran makamantansu zancen ya zama kwan gaba kwan baya kenan wannan kawai wani abu ne wanda ake cewa borin kunya yan najeriya da dama ba su gamsu da wannan batu na ministan shari'ar ƙasar ba abubakar malami na cewa an yi amfani da kuɗaɗen da aka kwato musamman waɗanda aka ajiye a ƙasashen waje ta hanyar da ta dace ce kuma a bayyana sake ga 'yan kasar shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Amurka da Rasha za su yi wata ganawa a cikin watan Janairu akan makaman nukuliya. da kuma tankiya da ake samu a kan iyakar rasha da ukraine kakakin kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house ya faɗa wa manema labarai cewa ɓangarorin biyu za su gana a ranar goma ga watan janairu sa'annan tattaunawar rasha da ƙungiyar nato za ta biyo baya a ranar goma sha biyu ga watan janairu kana sai wani taro da za a gudanar a ranar sha uku ga watan janairu tsakanin rasha da amurka da kuma mambobin ƙungiyar tsaro da yin aiki tare a turai idan muka zauna a wannan taron rasha za ta iya bayyana damuwarta kana mu kuma za mu kawo damuwarmu a kan teburi game da ayyukan rasha in ji kakakin kwamitin tsaron kasar ya ce akwai wurare da za mu iya samun nasara akwai kuma wurare da ba za mu cimma fahimta ba dama abin da tattaunawar diflomasiyya ke nufi kenan gwamnatocin kasashen yamma sun bayyana fargaba akan tara sojoji da rasha ke yi akan iyakarta da ukraine inda suke nuna damuwa akan yiwuwar rasha za ta iya kai mamaya shugaban rasha vladimir putin ya musanta wannan batun kane ya buƙaci tabbacin cewa nato ba za ta faɗaɗa ƙungiyar zuwa kusa da yankinsa ba kakakin kwamitin tsaron ƙasar ya ce dangane da muradun ukraine tattaunawar amurka da rasha ba za ta cimma wata matsaya akan ukraine ba kakakin ya ce matsayar shugaba biden akan ukraine ta kasance a fili da gaskiya da hada kan kawance akan hanyoyi guda biyu hanawa da kuma diflomasiyya muna da haɗin kai a matsayin kawance kan sakamakon da rasha za ta iya fuskanta idan ta matsa a kan ukraine in ji kakakin a ƙarshe shugaban ƙasar somaliya ya dakatar da firaministan ƙasar bisa zargin cin hanci da rashawa a rikicin baya-bayan nan kan wanda zai jagoranci ƙasar da kuma zaɓen ƙasar da aka jinkirta masu sukar shugaba muhammad abdullahi muhammad da aka fi sani da farmajo sun ce yana neman ya ci gaba da mulki ta kowace hanya wakilin muryar amurka a birnin mogadishu muhammad kahiye ya ce a kwanan nan mutane biyu ba su jituwa kan batun tsarin zaɓe a wani taron manema labarai prime minister muhammad hussein rubel da ake rikici da shi ya ce zai ci gaba da sauke wajibobin da dokar kasar ta dora masa wurin shirya zaɓe domin samun miƙa mulki cikin lumana prime minister ya kwatanta matakin da shugaban kasar ke ɗauka na tsige shi daga mukaminsa da yunkurin juyin mulki ofishin jakadancin amurka a mogadishu ya kira da kakkausan murya ga shugabannin na somaliya da su gaggauta warware wannan tankiyar kana su janye daga ayyukan takala a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu A Najeriya, hauhawar farashin dalar Amurka na ci gaba da kawo babban cikas ga 'yan kasuwar kasar, musamman waɗanda ke fitar da kayayyakinsu zuwa ƙasashen duniya. A wani yunkuri na nemo bakin zaren samun sauƙi ga matsalar, 'yan kasuwa na ƙasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya sun haɗu domin neman mafita. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. a tsarin hada-hadar kasuwancin da ke buƙatar tura kuɗaɗe daga wata ƙasa zuwa wata tsakanin ƙasashen duniya ana amfani ne da dolar amurka wajen tura kudaden sai dai kuma wannan tsarin yakan kawo koma baya ga wasu 'yan kasuwa da ma kayan da suke fitarwa kasashen duniya musamman kasashen da darajar kudaden su ke zubewa kamar najeriya misali a haujin noma wanda gwamnatin kasar ke kirarin bunkasawa najeriya ita ce ta biyu wajen samar da albasa da kasashen afirka ta yamma da ta tsakiya kuma gwamnatin kasar ta amincewa masu kasuwancinta fitar da ita ta wasu iyakokin kasar zuwa kasashen waje sai dai a cewar shugaban manoma da kuma kasuwancin albasa a najeriya aliyu mai samu isa duk da hakan suna fuskantar babban kalubale kasashen da suke siyan albasoshinmu kudin da suke amfani da shi saifa ne da CD. amma in ka zo eh, za ka cika ka'ida a banki na fitar da kayayyaki kasashen waje akan ɗin da aka baka na in ka siyar da kayayyakin ka ka dawo da shi dala ne to sai yana ba mu wuya bayan mun siya musu da albasa mu dawo da kuɗin nan ta akan ɗin nan da aka ba mu na dala canjin saifa ɗinsu zuwa dala sai su yi hasara kuma mu kanmu in suka turo mana dala ɗin zuwa Najeriya mu ma mu canza dala ɗin zuwa naira sai mun yi hasara wani kalubale shine sufurin albasa salum alum tsakanin ƙasashe kuma ga ƙarancin kamfanin da za su iya sarrafa ta ko kuma hanyar adana ta kar ta lalace abin da ya sa masu jagorancin hada hadata a kasashen afirka ke jaddada kiraye-kiraye ga gwamnatocinsu. to ni ne alhaji mustapha kadiri sarki abzan daga niger ni ne president na oro duka kungiya ta 'yan albasa ta ƙasar afirka ta yamma da ta tsakiya abin da muke kira hanya muke so a shari. a share ma albasa tunda albasa ba wani suminti ba ne ba wani karhe ba ne don mutan nijar yanzu mun gani tun ranar da shugabanninmu suka yi tsaye suka ce iko na bisa hanya ya sha albasa lahiya ko ton nawa mota take ɗauke ba mai dibin ta ba ta bashi ko taro duk da waɗannan matsalolin wasu na ganin idan aka haɗa hannu wuri ɗaya za a iya samun bakin zare da sauƙaƙawa masu ta'amali da wannan amfanin gona. sunana alhaji abdulkadir salami ni ne wakili na mutanen ghana mu tahi tare mu zan tsintsiya ɗaurin ki ɗaya abin da yake damun mu ko ta wani bangare bangaren ɗauka kuɗi ne bangaren ma'aikata ne ɓangaren kasuwancin mu ya ci gaba to sai muka ga mu ma din ya dace. to koya masana tattalin arziki ke kallon wannan batun bashir muhammad acira na jami'ar usman dan da ke sokoto na ganin cewa shi tsarin tattalin arziki ko yaushe ana diba yanayin da ake ciki sai a hito mai da tsarin da ya daidai da shi wanda ba tare da ya cutar da ita gwamnati ba kuma ba tare da ya cutar da al'umma da ke kasuwancin ba kaga duk wanda zai zo ya ɗauki dukiyarsa ya sai kayayyaki ya da su kasashen waje to wannan yana taimaka ma ƙasa ne ba wanda yana cikin abin da ke nuna karfin tattalin arzikin kasa in ba aka kuma hana wa'annan 'yan kasuwa ko kuma suka samu taulayi saboda ah, wato canjin nan to za a ga cewa kuma zai rage karfin ƙasa na hidda kaya. A wannan lokacin da gwamnatin Najeriya ke tinkaho da haɓaka noman abinci a cikin ƙasa, samar da mafita ga matsalolin da ke tarnaki ga hada-hadar kasuwancin kayayyakin amfanin noma kan iya taimakawa ƙudurin na gwamnati ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. A daidai lokacin da ake ban kwana da shekarar 2021 wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatansu a kan shekarar 2022 ciki har da kawo ƙarshen matsalar tsaro da kuma annobar coronavirus. Ga baban gida Jibril ɗauke da ƙarin bayani. a inda ake shagulgula da kuma shirin shiga sabuwar shekara ta 2022 miladiya 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani tare da bayyana fatansu ga shekara mai zuwa a kasar 'yan najeriya da da na tattauna da su sun bayyana fatan samun zaman lafiya ta fuskar tsaro da kuma uwa uba kawo karshen cutar coronavirus da take ci take cinyewa cutar da ke ci gaba da kasara tattalin arziki da hasarar rayuka ba ma kawai a najeriya ba amma da sauran kasashen duniya ga dai abinda wasu mazauna birnin lagos suka shaida mini game da sabuwar shekara ta 2022 a fata na a wannan sabuwar shekara ta nasara a ubangiji allah ya bamu zaman lafiya a ƙasa najeriya domin kasancewar najeriya muna fama da tashe-tashen hankali daban-daban da kuma wato rashin zaman lafiya Allah ba mu zaman lafiya domin da zaman lafiya ne za a samu arziki. Ubangiji Allah dawo mana da zaman lafiya Allah kawo mana tsaro a ƙasar mu duk da suke da hannu akan rashin karan kasar mu ubangiji Allah ka gaggauta maganin su kafin wata shekara ta sake zuwa ubangiji Allah kawo mana zaman lafiya a matsayina na dan Najeriya yana kira ga gwamnatin Najeriya da kuma duk 'yan Najeriya gaba ɗaya. mu saka ƙasar mu a addu'a sakamakon halin da muka samu kanmu ciki duk da dai a cewa gwamnatin tana bakin ƙoƙarinta da ta ga ta kawo zaman lafiya a ƙasar musamman ma a yankinmu na arewa sannan kuma muna fatan alherin da ke cikin sabon shekarar nan allah ya haɗa mu da shi sharrin da ke ciki allah ya kare mu kuma allah ya kawo mu ƙarshen tashin hankulan da ke damu a arewacin kasar nan to fata na ni dai a wannan shekara da zamu shiga a 2022 muna yi wa allah godiya dai da abubuwan da muka fuskanta a baya amma muna fatan allah ya kawo mana sauyi musamman bangaren tsaro da ya taɓarɓare a najeriya da kuma bangaren kiwon lafiya da abubuwan dai sai dai a hankali sannan kuma gashi yanayi na rayuwa kowa na cikin matsi kowa ka taba kuka kowa wanda yake a zahiri ne sannan ga matsaloli da wannan shekara za za mu yi kwana da ta zo da shi wannan harkar corona ma ya damala abubuwa da dama to fata na a wannan shekara Allah ubangiji sa mu samu sauyi na alheri sauyi na gari sauyi da zai zame mana alheri duniya da lahira kasancewar a baya an fuskanci matsaloli musamman wannan shekarar da muke bankwana da ita mu dubi bangaren kiwon lafiya za a ga abubuwa ya taɓarɓare sosai a wannan shekara da muke ban kwana da ita ne fa likitoci a najeriya suka tafi yajin aiki na kusan watanni biyu ga kuma matsi na tattalin arziki da kowa ka sai da ka ce wayo Allah ga kuma wannan larura ta coronavirus ake aka sha fama da ita yanzu dai fatan 'yan najeriya shine na samun zaman lafiya da kwanciyar hankali tare kuma da tabbatar da tsaro da zaman lafiya da walwala babangida jibril murai amurka daga najeriya madalla a gaida babangida jibril To kuna sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. a ci gaba da kawo muku wasu shirye-shiryen noma da muka gabatar muku a wannan shekara ta 2021 da muke ban kwana da ita a watan nuwamba wakiliyanmu zainab babaji ta tattauna mana da babban sakataren hukumar binciken harkokin noma ta najeriya farfesa garba hamidu sharubutu wanda ya karin haske kan zuba jari a wannan fannin ganin irin halin rashin tabbas da ake fama da shi eh, abin da ya sa na ce eh, saboda yanzu haka ɗin nan mun fara samun gayyata dama ai tsoron da tsoron da yawancin masu saka jarin musu suke shi ne babu doka wanda ya bamu daman yin haka to amma tun da aka fitar da wannan dokan ina tabbatar miki da cewa mun fara samun masu son saka jari sun fara eh, nuna kansu to idan aka samu kuma aka fahimtar da su sosai kuma sun san cewa lalle lalle akwai doka wanda zai kare wato tattalin arzikinsu ni na tabbatar da cewa za a yi kokari a samu bayan haka kuma a mitin din da muka yi muka ce to idan muka samu mutane daga kasan waje wanda suka yarda za su saka jari a yawancin cibiyoyin mu mm. to za mu yi kokari mu fidda doka wanda zai zai kara musu karfin gwiwa wato kamar ya encouraging din kamfanonin nan na waje su nemi 'yan kasa su masu su sa su cikin wannan saka jari. Batun ah, wannan riga da aka fara ko kuma ah, wannan shi tsari na gwamnatin tarayya musamman ta yadda za a keɓe gurare ma waɗanda suke sha'awan eh, ko da a harkan gona ne ko na kiwo da sauransu musamman kwanaki an ƙaddamar da shi a jihar Nasarawa. Ina aka kwana ne a wurin? To yanzu ai kun san abubuwan ana yin su ne da mm. Yanzu ana nan ana tattara jihohin da su suke jin su ma suna son su wata da wannan saboda ita gwamnatin tarayya mu a namu fahimta a ma'aikatanmu ta tabbatar mana da cewa ita ba za ta tilasta kowane jiha ta yi ba. Amma kuma tana iya gaya ma jihohi amfanin wannan abin. Kuma ki sani cewa fa ba gwamnati ne kawai ita kaɗai da karfin kanta za ta yi ba mm. har kamfanoni wanda suke son saka gari cikin harkan eh, harkan dabbobi su ma suna yi kwanakin bayan nan idan kika saurari labarai da yawa za ki ji cewan yawancin mutanen mu gwamnonin mu suna fitowa kasan waje su je suna neman suna neman masu saka jari a wannan fannin mm. har da kasashen da sun nuna su da kamar sun nuna ba su da ba su da wuri da za su ba makiya. Jihohi kenan. Mm. Jihohi gwamnoni da yawa sun fita kasan waje suna nema ni na san cewan mina ta fara da karfi mm. kwanan nan ita ma Kaduna gwamna ya fita waje ya je yana neman wanda za su saka jari gombe su ma sun kai da wuri suna kokari na san na sokoto suna nan suna kokari ganin kaman ana yi ma masu kiwo ne musamman a ce ko fulani masu kiwon shanu da sauransu uh, mutane suna so su fahimta yaya ma za a aiwatar da wannan aikin ai shi sa wato sunan an ma wannan tsarin ko kuma shirin hmm. lakabin dabbobi ba ce shanu ba kawai dabbobi sabila da haka an tsara shi wato kowace jiha tana iya zuwa ta zo ta duba samfuri ta ɗauki samfurin wannan ta je ta aiwatar da shi daidai da yanayin yadda al'adar da ta nuna daidai da yawan kasanta daidai da yanayin yawan mutanenta daidai kuma da irin dabbobin da su suke kiwo so wannan bai nuna cewan dole sai an ma mutane kai ku tuna fa cewan fa ba maganan makiyaya ake yi na yawo nan a zauna nan ba mm. maganan a samu wuri ne na zama dindindin sun samu abinci mm. kuma abinci na in ba suna cin in sun ci shi suna ta yawo zai zamanto ya zamanto bai da amfani a cikin dabbobin nan mm. amma aka samu wuri ke aka zo aka ajiye suna yi muna ganin kamar su likitocin dabbobi suna iya samun su wuri guda bayan haka duk cututtuka da sauransu idan sun addabe su ana ilke shi ko kuma a yi maganin shi nan mm. take. Mm. Eh, so wannan kawai fahimta ne na mutane saboda lokacin da aka fara abin mutane ba su fahimce shi sosai ba. Amma mm. yanzu din nan ai akwai jihohi wajen wajen kusan fiye da ashirin wanda sun nuna cewa suna so su yi muddin idan ba abu ne wanda zai sa a kwace kasan mutane ba ko kuma abu ne wanda zai talautar da manoma. Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai kuma idan Allah ya kai mu sabuwar shekarar 2022 za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shiryen noma. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma abokanan aiki da suka taimaka sai Daniel Brown da ya ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka. a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Baballa Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin ma madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam BOA Hausa. Hakika matsalar rashin tsaro na nema ta gagari kundila a kasar mu Najeriya ganin yadda jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto, Neja da Kaduna suke cikin tashin hankali na rashin tsaro. Muna kira ga hukumomi da jami'an tsaro da su tada kaimi wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan lamari. Daga ƙarshe nike addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amin summa amin. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce jama'a kada fa mu manta da dubban 'yan uwanmu mazauna yankunan karkara da ke ƙauracewa gidajensu cikin sanyin nan saboda farmakin da 'yan bindiga ke kai musu don ganin mu muna kwance a cikin gidajenmu. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya azarta mu da arzikin samun shugabanni na gari a shekara ta dubu da da uku waɗanda za mu ce gwamma bana dabara. ba waɗanda za mu ce gwamma bara da bana ba ta kowane fanni. Sako daga Jamila Ado Salati goma ga annabar Jau da fatan Ado Salati goma ga annabar Jau. Shi kuma Muhammad Dambam jihar Bauchi cewa ya yi salam VOA Hausa. Mu fa talakawa in za mu gane mu gane waɗannan shugabannin namu ba fata mu suke ba. A ko da yaushe faɗan kansu suke yi. To har yaushe za mu yi jiran gawan shanu. Kawai mu ci gaba da addu'a mu fantsama kasuwanci nan da can Allah zai ba mu rabonmu su kuma su yi su gani ai ba a zuwa lahira da dukiya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Hakika dole al'umma su rika shakku a kan rigakafin cutar coronavirus ganin waɗanda suka yi rigakafin har sau uku sun kamu da cutar. Kuma mu a mu idan ka yi allurar har sau uku shi kenan ka raba da wannan cutar. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ka raba mu da ita waɗanda kuma suke ɗauke da ita Allah ya ba su lafiya. Sako daga kawo mai ruwa bajuga da Sala Muhammad Isa bajuga. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, a yayin da sabuwar shekarar 2022 ke daɗa karatowa muna roƙon Allah ya sa shekarar ta zamo mai alkhairi ga al'ummar Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a cikin wannan sabuwar shekarar mai shirin kamawa. Allahumma amen. Sako daga muhammad Salihu Ƙauren Namoda a jihar Zamfara. madalla yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice a yau talata wata kungiyar mata ta gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar Afghanistan suna buƙatar daman yin ilimi da aiki a ƙarƙashin sabuwar shugabancin kungiyar Taliban. Matan sun yi tattaki kana suka rera sakonni da suka hada da me yasa kuka rufe makarantu da aiki da abinci da kuma ilimi. Wata mace ta rika wani kwali mai rubutu da ke cewa mu mata mu tashi tsaye mu kyamaci wariyan jinsi wani kwali kuma na ɗauke da rubutu cewa mu ne muryar mutane masu fama da yunwa To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.